da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc a kan mitoci 25 31 da kuma mita 41 ana kuma iya kama ma a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM akwai wasu tashoshin su na FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya idan muka je kuma sa kasar Ghana ana iya jin mu ta Alfa rediyo ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa Daula Salim sai kuma ni Usman Ahmad Masu sauraro kamar yadda kuka sani duk ranar Litinin muna magana ne akan zamantakewa inda yau Litinin 17 ga watan Satumba shekara ta 2018 za mu karasa magana da muka faro ne a makon jiya akan yadda ya kamata alakar uba da ɗansa namiji matashi ta kasance. Musamman ma daga lokacin da yaro ya shekara goma zuwa ashirin da haihuwa sa'ilin da uba yake da abin da yake so yaron ya yi ko kuma yadda yaron zai kasance shi kuma yaron yana da abin da yake son yi a kangen kansa. to Ahmed bari zo gare ka nan dai kai ne saurayi kam gaskiya eh kamar magana da suka yi da akwai dai da yake cewa kaman ka kidaka duniya ta so shi gaskiya yanzu dai bai fi applying ma generation din nan ba saboda maganan gaskiya idan aka ce ka ki danka shine zaki ga sun je sun samu abokanan banza amma dai yaro ba zai ji tsoron ka ba zai zo da duk maganan da abin da yake damun shi ya zo ya gaya ma cewa ga matsalar da yake ciki ko kuma ga abin da yake za ku iya zama ka ji ta bakin shi kuma irin zai gaya ma abin da yake damun shi maybe ya san cewa ba za ka hana shi ko zai dai ka shi shawarar cewa ga shi ka nuna mai ga illar shi ga yanda yake ka dora shi a kai shine zai tafi za kuma mu karanto maku amsoshin tambayar da muka maku akan wannan batu da kuma masana alakar zamantakewar iyali. To yanzu bari mu fara da ci gaban ƙari na amsoshin tambayar da muka muku a makon da ya gabata a shafukanmu na abota muke neman sanin yaya ya kamata alaka ta kasance tsakanin iyaye maza da 'ya'yansu maza a lokacin da yaran suke tasowa. To saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Muhammad M. Yahaya inda yake cewa a matsayinsu na iyaye ya kamata iyaye su ba da kulawa na musamman ga yaransu daga tarbiyya ta addinin musulunci su kuma su kuma ɗaura su a kan hanyar gaskiya. To sai kwamarar Adamu M. Ala Dambam ya ce hanyar da ya kamata iyaye su bi wajen jan yaransu maza a jiki shine yin shawara da su ku tashi lafiya. To sai sakon Kabiru JK Karaye Sokoto inda yake cewa salam yau da gobe muddin kana cin abinci tare da 'ya'yanka wuri ɗaya to ta nan ne za ka ƙara sanin halayyarsu inda suke zuwa da waɗanda suke hudda da su. sai ahmad sale na faɗa ya ce salam yau da gobe hakika jan yaro a jiki wannan na da matukar amfani ga rayuwarsu ta fannin tarbiyya da zamantakewa gami da ilmantarwa muna kira ga iyaye da su ƙara zage damtse don janyo yaransu a jikinsu to sai dauda hudu guru inda yake cewa salam yau da gobe ta hanyar jan su a jiki da kuma yin mu'amala da su mai kyau da nuna musu cewa wata rana su ne manya. sai kuma buhari haya guru jihar yobe ya ce yau da gobe to ni dai ina ganin yana da kyau mu janyo yaranmu maza a jiki domin a ɗaura su akan hanya madaidaiciya na gode ku tashi lafiya ta wagar yau da gobe to mun gode sai muhammad malami inda yake cewa ya kamata a ja su a jiki sosai a sanar da su addini ilimin boko sana'ar hannu ya kamata a san su waye abokansu kuma mahaifi ya zama kamar abokinsu insha Allah abubuwa za su yi sauki. sai ibrahim salisu dan kaduna ya ce hanyar da ya kamata mahaifi ya bi wajen janyo hankalin 'ya'yansu maza shine kamar haka cin abinci tare da kuma tambayar yaro me ke damun shi da kuma nuna ma yaro mahimmancin yin shawara da mahaifinsa To sai Ibrahim Salisu ɗan Kaduna inda shi kuma cewa hakika yau da gobe ni kan zan baiwa iyayenmu maza shawara ya kamata su jawo hankalin 'ya'yansu jiki don jin abin da ya kamata suke ciki. haka to wannan ya samu rabobi kenan mm-hmm. to sai garba kiro ya ce kwarai kuwa domin ta yin haka ne za su iya fahimtar da iyayensu tun da wuri domin ta yin haka ne za su samu damar cusa musu duk wani ra'ayi masu kyau da suke bukata yayansu to sai sumayya a nasir inda ita kuma cewa ta salam yau da gobe duk da ni ya mace ce nan gaba kaɗan zan kasance matar aure kuma ina kyauta da zaton zan zama uwa ta gari a takaice dai zan yi iya ƙoƙari na wajen ganin na taimaka wa mijina akan ba 'ya'yan shi tarbiyya na gari haka huta lafiya to sai aminu din muhammad ya ce ya kamata iyaye su ba su kulawa ta musamman da kuma ba su lokaci a ji damuwarsu su yaran kenan mm. sai abubakar rufa'i fulani inda yake cewa ɗaukar matakin cin abinci tare da yaranka yana janyo ƙarin yarda da fahimtar juna tsakanin ɗa da babansa. To sai Kidora Diga ga ɗan fulani Warji ya ce daga jihar Bauchi rubuta sakonsa salam yau da gobe. A yau kun taɓo min inda yake min ƙaiƙayi na farko dai ya kamata uba ya kula da tarbiyyar yaransa domin ilimi shine ginshikin rayuwa ku tashi lafiya wato ba yaro ilimi. Mm, haka ne kam. Sai saƙon jambuta Malam Gwani Kandilwa inda yake cewa Assalamu alaikum yau da gobe. ya kamata iyaye su sa ido a kan yaronsu idan ya kai yaro idan ya kai shekaru goma kuma a saka shi a makaranta shine mafita to kamar dai daya hmm. da kidora eh, kidora eh to hmm. yawanci ma yanzu <laughs> yaran shekara biyu uku za ga an wurga su makarantar ai to sai Alhaji Mele Yusufari daga karshe a jihar Yobe yace a matsayinka na uba yana da kyau ka fara baiwa ɗanka tarbiyya tun yana shekaru bakwai sannan a bashi ilimi mai nagarta da kuma sanin addininsa To mun gode ku ci gaba da aika mana da saƙonni. To madalla game da yadda ya kamata alakar uba da ɗansa saurayi ta kasance ga karashin tattauna da wakiliyarmu madina dauta yi mana a saudiya mm, haɗu da wasu magidanta da ma samari a mm. cikin tawagar inda kuma suka tsaya inda suke magana akan an ce ka kina ka ko duniya ta so shi ne to bari mu ji dai karashi abdallah me za ka ce game da wannan to a takaice ka ƙi naka duniya ta so shi kuma wannan ɗabi'a musamman tsakanin ‘ya'yanmu matasa wanda suke tasowa yanzu nan da iyayensu maza ya kamata a ce koyaushe a dinga la'akari da cewa yaran nan dole sai mun jawo su a jika an nuna musu abubuwan da ya kamata a'a ga abin da ya kamata su yi ga wanda bai kamata su yi ba ba iyaye maza ba kurum iyaye maza makwabta sai sun taimaka da tarbiyyar 'ya'yan nan in aka gani kamar misalan da shi umar kuma ya bayar in aka ba da misali ba kai kaɗai kai ba ka naka ne baka so shi ba ka rike shi a jiki kuma wani abin ban takaici yanzu da yake faruwa shine zaki ga iyaye suna matukan son 'ya'yansu da ba sa so ma wanzan abubuwa suna taɓa wannan 'ya'yan daidai da karatu da ɗabi'a da halaye a cikin unguwanni to ya kamata a ce wa'annan iyaye su daure su yaran nan duniya ta so su saboda haka kuma dangantaka da zamantakewa tsakanin ɗanka da kai kanka ya kamata ka gyara ka jawo shi a jika in ka dawo ma ka gaji da daddare ka tambaye shi me a ranar in ya dawo makaranta ka tambaye shi me a ranar so kenan in zaka ci abinci ko da ya riga ya ci nashi ka dan kawo wani ruwa ko dan lemo ka ajiye a gefe in ka ci ka ce dan sha to ka fara jan shi a jika zai gane abubuwa da yawa to Ahmed barin zo gare ka nan dai kai ne saurayi kam gaskiya to yaya kake ganin abin zai kara danko misali idan aka bi dukan waɗannan bayanai da iyaye suka yi hmm. eh kamar magana da suka yi da akwai dai da yake cewa kamar ka kidaka duniya ta so shi ko kuma ka so gaskiya yanzu dai bai fiye applying ma generation din nan ba saboda maganan gaskiya idan aka ce ka ki ɗanka shine zaki ga sun je sun samu abokanan banza daga na a shiga shaye-shaye a shiga amma dai yaro ba zai ji tsoron ka ba zai zo da duk maganan da abin da yake damun shi ya zo ya gaya ma cewa ga matsalar da yake ciki ko kuma ga abin da yake za ku iya zama ka ji ta bakin shi kuma irin zai gaya ma abin da yake damun shi maybe ya san cewa ba za ka hana shi ko zai dai ka bashi shawarar cewa ga shi ka nuna mai ga illar shi ga yadda yake ka dora shi a kai shine zai tafi amma da moment aka ce ka irin matsi din dan ka kishi kuma an tura an tura an tura aka wata turar sai ki ga ana zuwa ana abubuwan da ba shi ba ne ba. To barin dawo gare ka Kabiru lokaci ya fara daga mana hannu. Menene shawara ne da za ka bada misali ga iyaye a halin yanzu? To shawara da ita ce shi ne har kore yaushe kamar yadda nake bayani shi ne cewar karkasa ɗanka akan hanya mai kyau. Wato ka fara nuna masa hanyoyin da suke masu kyawu da zai fi rayuwa sannan kuma ka nuna masa matakai shi daga kansa da kallonsa ya abin da tafi kai ka sa shi abu yi sannan in wani abu ta ka ce agawa kanin ka wani ka sa shi iman to ya kasance wannan hawa tana tafiya shi ya san kana gaba da shi mafi suna gaba da shi yan uwanta ko kishiyoyi suna gaba da shi sannan kuma duk wanda yake kasa shi kuma yana kasa da shi sannan shi kuma wanda yake kasan wannan yana saman kasa da wannan misali kai za ka iya sa shi ya san duk gidan kuna gaba da shi shi kuma yana gaba da dukkanin kaninsa ko da su su biyar ne ko shida sannan ya san daga shi matakin gaba ne kaninsa shi kuma ya ce kai usman kana ganin kaninka suna kaza kaza kaga ya usman cewa ga fa kannan nan kai za ka kula da su ni zan kula da kai to irin wannan ina ba shi shawarar kenan sannan shi kuma da ya gane cewa har ko da yaushe in an nuna masa kaninsa ba wai cin zalin su zai ba irin yadda mahaifinsa ke tafi da shi haka ya so ya dauki shi ma tsari ya tafi da shi har zuwa kasa. Umar, no. ka ta karshe ga misali 'ya'ya maza da wani lokaci dukan waɗannan bayanai da muka yi yanzu yakan sa wasu su masu fandare. Hmm. To a shawara ta ga su yara da kuma iyayen ma shine dan Allah yaran yanzu ku yi ƙoƙari ku ga kun bawa iyayenku farin ciki ba wai bakin ciki ba. Saboda idan ka bawa abun ma ai akwai ma inda ka ce kamar Notre Dame abin da kai ma wani shi za a maka. Mm. yadda kake sa mahaifinka cikin kunci in lokacin naka ya zo ba ka ji daɗi ba to kamar yadda yaran kamar yadda ku kuke ba za mu muku addu'ar Allah ya hargutsa ku ba sai da mu yi addu'ar Allah shirya mana ku kuma a ƙarshe ina kira ga iyaye su yi haƙuri da cewa wai a'a shi ai ɗansa ya fi ƙarfinsa kawai a dai sai da da shi a'a kai haƙuri hannunka ba zai taɓa rubewa ba ka yanke kayar dole naka naka ne kuma wani na gefe ba zai gyara maka ɗanka ba sai kai tun da kai ka haife shi tun daga jaririnsa har zuwa ya girma don haka sai kai haƙuri da abin da Allah ya dora maka sai kai ta masa addu'a har Allah ya shirya mashi dalla shawarar ka ta ƙarshe to har yanzu zai ina kan gaba a kan bakana cewa idan yaro ya yi laifi a ladabtar da shi ba da wuka ba ba da sanda ba ba da wuta ba amma za a iya misali makaranta abin da yake so za a iya dan hana shi na kwana biyu ya allah wani abu aka lura yake so za a iya daukewa kamar misali keke a dan iya janyewa na kwana biyu zai gane yayi kuskure sannan iyaye maza koyaushe aka shiga gida a sake ma 'ya'ya fuska a iyali amana ne a wajenmu allah ne ya ba mu amanan iyalin nan kai kuma ba dodo ba ne kana shiga gida mutane ana jin karan motanka ko mashin ana kukulla kofa ana shi shiga na a rurrufe ana gudunka to ya kamata akwai ka kasance akwai dangantaka tsakaninka da iyalinka ana murmushi kowa ya shigo daga na farko har na goma in akwai su zo su gaishe ka baba barka da zuwa to yana da daɗi haka amana ne kuma a yi kokari a rike wannan amana to ahmed shawarar ka ta karshe ga iyaye shawara ta ga iyaye shi a idan kamar an ce yaro ya yi laifi ko wani abu ba wai a zo a dau abin da zafi da zai zo ya affecting rayuwar shi ba su kuma yara su buɗe ma iyayensu abin da suke ciki halin da suke ciki dai abin da suke ciki babu wanda yake son su sama da iyayen nan so in dai kana gaya wa mahaifa ko kuma duk halin da kake ciki duk in ma zuwa kai kai laifi ko wani abu da karshe dai wurin su za a dawo so in kana buɗe musu abin da kake ciki suka san halin da suke ciki insha Allah za a samu wannan masalahar to mun koro hira amma kuma lokaci ya mana halinsa kamar kullum a madadin abokanan hira na da kabiru yusuf kano da umar muhammad kumo da abdullahi rabiu bako sai kuma ahmad mu'azu ibrahim na san usman kabara a shirye yake saboda haka zan miƙa gare ka kabara kai ne za ka kawo ƙarshen wannan batu ya allah wani za ka gayyato da zai fashin baki ƙwararre ko kuma a'a za ka ɗora ne akan hirar tamu gare ka usman kabara muna godiya kwarai da gaske insha Allah ji kallil Amir dan autan mawaka to ga ma Madina yanda muka ce za mu karasa shirin shine fa to kamar yadda muka ce a makon jiya za mu rufe hirar mu da jin bakin masana hikimar reno da tarbiyyar yara cikin hikima ba tare da sun botsare wa iyayensu ba muna tare da ɗaya daga cikin su yanzu haka haka yake salamu alaikum wa alaikum salam to da muke tare a cikin shirin yau da gobe kuna tare da Hafsat Muhammad Baba Mm. daga nan Kaduna Najeriya. Haka yake to kafin. barka da eh, shigowa Hajiya Hafsat. To barka ka dai sannan ku. Yawwa. To kafin ki dasa Hajiya Hafsat za mu so mu ji sunan kungiyar ki domin na ga harkar ku da mata da yara ne da iyayen yaran kansu. Me <laughs> eh, haka ne. Mm. To sunan kungiyar kungiya ce ne dubawa da kuma tallafa mu mata da yara har da mutane masu bukata ta musamman mm. amma a turance ana kiranta global initiative for women and children haka To muna magana akan tarbiyyar yara maza musamman in sun fara zama samari da yadda suke da nasu tunanin iyaye kuma suna da nasu tunanin a kansu sai kiga ana ta samun allon bako da su. Yaya ya kamata abin ya mm. kasance ne da kuma yadda kuke hulɗa da mutane kuke gani? Ok, na ji yadda kuka yi waɗannan maganganun kuma na ji mm. ah, jama'a sun ba da nasu bayani. Mm. Ah, Alhamdulillahi ka san iyaye su ne aka tsora ma hakkin tarbiyya mm. tun daga haihuwa har zuwa girma. Mm. To saboda haka watan mu iyaye muna da abubuwa muhimmanci da ya kamata mu lura da shi. Mm-hmm. Haihuwar yaro, tarbiyyar yaro, duk ta waje ba ne a kan kafin yaro shiga makaranta. Haka. so na uwa da uba yana matukar amfani mm. a haihuwar yaro da tashin yaro mm. kuma sannan yawan ganin iyaye a ko da wani lokaci tare mm. shi ma kanshi yana da alfanu kwarai da gaske ba tare da an rabu ba ba wai a ce ba tare da an rabu ba na farko kenan domin duk 'ya'yan da suka tashi tsakanin uwa da uba za ka ga sun tashi da so da ƙauna juna da kuma tarbiyya da kuma sanin ya kamata da sanin ma dangi gaba ɗaya. to sannan kuma na mm. Mm. sannan kuma idan yaro ya fara girma ya fara wayo ya fara gane ya samu hankali to eh. akwai wani lokacin da za ka ga kila ko yana da ilimiya haka da sauran da rashin ji mm. Eh, bai kamata a ce an tsananta wajen duka ko wajen wani horo wanda zai kawo na kasa a jikin yaro ko kuma ya bata mishi da hankali ba eh. ko kuma ya dinga firgita kwarai da gaske da ba zai samu ya ma yana magana da iyaye ba. Mm, ba zai saki jiki. ta dama ya faɗa musu irin abin da yake ciki. Mm. To shi yasa in aka yi ɗan horo ɗin daidai gwargwado da kuma bin sawu yadda ya kamata to za ka ga yaro ya tashi cikin natsuwa kuma zai tashi da cikin walwala da zuwa ya faɗa ma iyaye ta ga abin da ya same shi. Mm. Haka. To amma wani lokaci za ka ga cewa yara sun tashi idan uba ba mai kulawa ba ne zai fita yara ba su sani ba zai sake dawowa yara ba su sani ba hmm. bai san ma abin da 'ya'ya suke ciki ba ko a makaranta ne ko a zamantakewar gida ne ko kuma duk a wani al'amura hmm. sannan wani lokaci kuma idan uwa ta yi faɗa hmm. takan ɗan zare idanu amma kuma takan so su ce ai in babanka ya dawo zan gaya mishi to kaga baba ya zama cewa kamar shi ake ɗan bin tsoro a cikin gida to wannan ya kamata ya kasance cewa abin da za a dinga dan tsawata ma yara ne mm. har lokacin da suka girma kuma mm. kuma da yara ana tattaunawa da su ana jin abubuwan da suka dame su mm. a'a taimaka musu ne wajen harkar makaranta ne a'a za su fita da abokanan su ne su waye abokanan su ina za su an ce yau za a je yau za a je a duba in ayyukan makaranta ya tashi ya tafi ba wai ya bar uwa ita kaɗai haka Eto eh misali eh, eh, hello kina jin mu Hajji Hafsat hello to ina ga ina ga kamar layin ta ya abin nan kila sai mun abin nan sai mun sake to yawa to yawa mm, yawa muna ji yanzu eh mm-hmm. eh to eh to yanzu yanzu misali Hajiya Hafsa zaki ga yawanci irin matsalar da ake samu zaki ga yaran sun fara zama samari kila uban ya ce duk da mm. kin faɗi cewa kila bai san shiga ba ba a san fita yaran ba amma sai ki ga yazo ya ce kila yaran sa yana son ya zama wani likita ne ko kuma shi kuma yaro ya ce shi kafinta zai zama mm-hmm. sai ki ga ana ta samun matsala mm. to gaskiya yawanci mu iyaye muna son kamar mu zaɓa ma ƴaƴan mu abin da muke suke son su zama a rayuwa mm. amma irin wannan kuma yake kawo yaro ba zai yi kokarin da yake so yayi ba saboda ba zai mai da hankali akan abin da kai ka zaɓa miki ba amma idan ka bari yaro ya zaɓa abin da yake so to ga kana ma da hujjar in bai yi abin kirki ba kana da hujjar da za ka yi miki faɗa ka ja kunnen ki ka ce miki to ya aka yi wannan ba kai kokari ba bayan kai ka zaɓa ma kanka amma kuma suna iya zama ka ba shi shawara mm. ka ce to ni ina ganin kuma idan ka yi wannan zai fi saboda ga abin da nake gani ga abin da nake gani amma mm. yawanci kuma za ka ga cewa ah, iyayen za su tilasta ne ko yaro ya so ko bai so ba ko ya ko ya so da ake ga abin da zaka zama kuma abin da zaka yi wasu yaran saboda biyayya sukan dauka mm. kuma su yi kokari a kan waɗansu kuma sai su ce tunda ba abin da nake so ba kenan mm. ni ko ba zan yi wannan kokarin ba eh. kaga an bata goma ɗaya da bata gyara ba mm. an yi ba ba eh to yayi kamata misali idan ina son yaro ya abu saboda na san cewa nauyi ne na iyaye ba na yaro ba nauyi ne na iyaye su gane me yaron su ya cancanta ko kuma me yaron su ya dace ya fi ganewa ba abin da ba nauyin yaran bane su zasu gane me suke so saboda su yara ne ba su sani ba mm, amma shi kila uban zai iya mm. gane cewa kai wannan yaron ya dan iya zane ta can a'a kai wannan yaron fa ya iya tsakule tsakule a rediyo in rediyon can ta lalace mm. za ga ya kokarin ya hada batir ya tada ta kila ya gane me yaron zai iya yi ya kamata eh, abin da ya kamata shine ka dinga bincikawa kana ganin irin fasahar da yaron ka yake da ita sai kai kuma ka karkata a wurin sai ka dinga ƙara ƙarfafa mishi gwiwa mm. kamar yadda kake in yaron ka yana zane zane ne mm. ina kana iya zuwa ka ce to eh, na zauna ka zana ni mm. ko kuma a yau me kai a makaranta a'a na zana kaza na zana kaza to zaka iya zana kaza ka dinga faman baki ƙwarin gwiwa ta fannin da kaga cewa yana son kuma ya mai da hankali a kai to akan haka sai ka ga cewa yaro ya ƙwarance kuma ya yarda da kai irin shawarwarin da zaka ba shi. ba kamar a wai yaro ya zauna yana eh, buɗe rediyo ko yana buɗe kamar eh, waya yana gyare gyare kace haba me zaka yi da wani gyaran waya ko me zaka yi da mm. wani eh, kanki ko wani abu a'a ni na kusan ka je kai ko aikin likita ko aikin lauya ko ai to ga wani alayi hankalin shi bai raja'a a inda kai kake so din ba eh to ga mu um, mun ga wani mm. alayi bari mu dan ji wasa kafin mu dawo wurinki salamu alaikum ai alayi alaikum salam mai magana Muhammad Awal ba zai iya rufe karbar hukumar tura To Muhammad Awal muna jin ka. Yawa ai wato duk wannan da yayi da kuke ce eh, yaran ba su mutu yawa ba kenan amma mu masu kamar oh. ashirin da biyar ko sha biyar ya gani da su eh. gonar ma eh, gidi To bari mu koma dama. Amma wallahi labu ana kauye. Eh sun yawa to yaran. to mun gode Muhammad Awal to bari mu koma wurin Hajiya Hafsat Hajiya Hafsat dama ga ki da kungiyar ki ta mata da yara ga ki kwamishinar mata ta jiha ta Kaduna yanzu haka ga wannan bawan Allah ce a ƙauye fa yaran sun yi musu yawa in yara ba su ma ba kake iya tarbiya haka ne eh to kasan ba eh, abu da muka ce shi ne ko da yara sun yi an ai ya mm. danganci yadda lokacin da kake da shi mu kowane yawo mm. bai kamata ka tara yara da yawa kuma baka da lokacin shiga. Haka ne ka. Sannan a'a dan kana ƙauye ka tara su ka turo su birni ka ce su zo su nemi na kansu. Mm. Makarantar ma ta gagara, ciyarwa ta gagara, kulawa kuma ta gagara, tarbiyyar ma ta gagara. Mm. Bayan kuma hakkin iyaye ne duk ƴaƴan da kai komai yawan ƴaƴan da ka tara dole ne hakkin ka ne ka kula da su da tarbiyyar su da cin su da shan su da suturar su da kuma ilimin su. Saboda haka wannan ba hujja bane dole a ce kana matsayin uba ka kawo yara duniya dole kana da lokacin da zaka kula da duka dukansu ko mm. kuma ka san ba za ka iya kulawa da su ba to ka nemi abubuwan da ake yi na zamani ka ga eh. cewa ka yi su yadda kai ma za ka samu ka tarbiyyantar da wanda Allah ya baka kuma ya mm. eh. ne kam. Wato kar ba ɗaya kwakwara haka ne kam. <laughs> Eh. ba a ce gwarin ɗaya kwakwara ko? Ko kuma ya ba shara. Mm. To ai kaga wannan bai yi ba. Domin hakkin abin da mutane ke mantawa kamar shine hakkinmu ne iyaye. Ci da sha da tufatarwa da tarbiyya ita ce muhimmanci a duka rayuwar yaro har kaiwa da girman shi amma kamar yadda muka sha faɗi ba za ka turo yara a titi suna ta faman gargaɗi suna ta raragaita su je su hmm. nemo ma kansu abinci su kare kansu daga ruwa su kare kansu daga wani tashin hankali ko kuma su hmm. je su nemo ma kansu hmm. eh, magunguna asibiti ko wani abu ba a hakki ne iyaye duk mu yi wannan har sai yara sun kai da girman da ya kamata su ba sai yaro ya tsira ya kai labari a kangen kansa ba ya gama shan wahala sai kuma sannan zaka zo ka ce ɗanka ne to ai yasa zaka ga ya tashi ba gaskiya za ka ga cewa ba son uwa ba na uba bai taba ganin kauna ba yan dangi ma bai san su ba sannan kuma in ma ya wahala din ya samu natsuwa ba dai ya karke yana shaye-shaye ko kuma yana irin ta'addanci ba sai ka ga cewa shi ma kanshi ba zai kula da iyayen ba lokacin da su ma kake bukata a kula da su haka to ga wani daga katsina mm, Hajji Hafsa bari mu ji gudunmuwar eh, tashi salamu alaikum salam wa ke magana da katsina Eh gaskiya kan kuna ta shugaba Iliya ne kan ci da shayi wakin kasuwa garkin daura tare Nigeria. To malam shugaba Iliya wani irin eh, gudunmuwa za ka bada? Barkan ku da yini. Yawa barka dai. Eh hakikan kama na matan da take faɗi gaskiya ne gaskiyan magana ne. Abin da ya kamata kana da iyalai fiye da kaman goma ko sha haka. Ka mm. mm. kamata ka san cin su ka san shan su ka san tubatar da ka san tarbiyyar. Ba za ka mm. iya ba ka kai. ka tashi yaro ya je ya nemi abincin da zai ci a titi in su kira ta je ka ganshi da ita mm. ka ga ba ka da da za ka zo ka ce yaro ka yi kaza tunda a sati ma ba ka ga wannan naka ba mm. To mun gode shugaba Iliya. Da mugayen abokai ake shiga cikin wani hali. Haka ne kan mun gode. yawa mm. To mun gode shugaba Iliya bari mu koma kan haji Hafsat. To kin ji shugaba Iliya ya goyi bayan magana da kai. Mm. A dunkule wani sako zake ba ma iyaye maza musamman da su masu tasowa maza saboda abin da ya sa muka mun taba yi akan mata da ƴaƴa mata alakar su to wannan uba da ɗa yawanci nan aka fi samun matsalar zaki ga cewa uban yana tsaurin kai yaro na zafin kai shi ma haka ne kuma har a ma zamantakewan aure iyaye maza suna shiga rayuwar 'ya'yansu maza mm. to ya kamata su shige ta cikin sauki to ni abin da nake gani shine watan duk ya ka a jikinka tun yana karami har ya kai ga manyanta mm. ba yanda za a yi a ce ka tsawata mishi bai ji ba mm. sannan kuma duk abin da ka ji ba daidai wani lokaci in ya kai manzali ai nasiha ce mm. za ka yi masa mm. kuma ilimi yana da amfani mm. ilimi na addini ilimi na boko duk suna da amfani domin shine za ka yi amfani da shi ka jawo hankalin yara kuma ka tabbatar cewa duk abin da ka gaya musu kana yi musu gwaji da abin da ya kamata kai ma kanka a matsayinka na uba ya kamata ka dinga yin abubuwa na gari wanda ɗanka zai gani ya domin waɗansu iyaye mazan za ka ga cewa wallahi abubuwan da suke yi kwata-kwata su ba ma ta alfahari da su kuma su kansu ba za su iya awata ma 'ya'yan ba karshen ta sai ka ga cewa uba ya yi magana Da eh, ya tashi ya tsawata mishi ko kuma wani lokaci har ma duka yana kaiwa mm. wanda ba shi ya kamata ba saboda haka mu muna fata cewa iyaye su ne maza su ne ginshikin gida kuma ya kamata su dinga yin abin da ya kamata domin eh, su maza su ma su kwaikwayi abin da suke yi idan aka ga ƴaƴan eh, uba yana wulakanta uwa ko kuma yana yin abin da bai kamata ba a cikin gida da haka yaron nan zai tashi kuma idan ya je samu na ya shi ma haka zai yi mm. saboda haka iyaye maza ya kamata a ce a samu natsuwa idan aka girma a san an girma kuma a dinga zama kamar abin da bature yake cewa role model mm. ma 'ya'ya wanda 'ya'ya za su kari kai a matsayin ubansu. Mun gode sosai Hajiya Hafsat Muhammad Baba. Mm. Ashe dai duk da kujerar kwamishina ba ki manta da Love Doctor in ji turawa da suke ce miki. <laughs> Mun gode sosai. Mun gode a huta lafiya. <laughs> Mm. To haka yake yawa to mm. dole ta tattara ina mu ina mu saboda lokaci to kin ji Hajiya Hafsat kenan. Ah, kuma mun gode kwarai da gudunmawa wata Allah ya sa an amfana. Yanzu kan Amadu da Daula Salim. Amma da Hafiz da yake zaune nan tare